to sai kuma game da mata wanda ta yi aure da ta yi aure ya kuma Allah ya kaddara suka rabu da mijin sai ta zauna a gida sai da ta yi shekara goma sha uku tukunna take so ta sake wani aure ana samu ko ba samu da budurwar wanda ta gama jami'a da shekara takwas ba ta samu miji ba ana samu ko ba samu sukan canza ko ba sa canzawa to ga abin da malamai suka ce ta yi a cikin sati uku kafin aure za ta ga yadda jikinta zai canza a wuce? ha? na? na farko suka ce inda hali inda hali a fara dawo mata da abubuwa guda uku cikin 'ya'yan itatuwa kuma mai littafin annishad wal quwwa wa shifawa fil agziya ice babu laifi za ta iya haɗa wannan ma'ajib din ta samo madara ta samo gwanda sai ta hada soje daya sai ta nika idan ta nika sai ta sa masa zuma in ta sa zuma sai ta sha da safe kar ta ci abinci sai bayan awa ta sha da rana ta sha da yamma wani yana gyara jikin mace sosai da sosai sannan na uku mace za ta iya haɗa wannan abun ta samu riɗi ta samo gyada ta hada shi da alkama shi ma aka ce in tana nika shi ta mayar da shi gari amma gyada da riɗin a soya da alkaman sai ta nika aka ce ta dinga dama shi kamar kunu ko ba ta samu dama na hada sabaya ba in ta hada wannan ita ma da izinin Allah ana samun sauki to wani lokaci sai ga gashin mace yana zuba fatar ta yana lalacewa ganyen magarya kawai ake so mace ta samu sai ta jika ganyen magaryan in ta jika shi a ruwa sai ta shafa a duk inda take so ta gyara jikin in ta shafa shi sai ta bashi ya bushe na minti goma sha biyar sai ta samu abu ta goge bayan ta goge sai ta yi wanka Ta wannan ma yana gyara wa mace jiki in kuma gashi ne yadda muka yi bayani za ta samu ganyen gwanda ta haɗa shi da ganyen lalle sai ta dafa da tafarnuwa in tana wani